littafin hawayensu kashi na biyu idan ba ku manta ba mun ne a daidai wurin da shamsu ya dawo sallan mangariba ya zauna a ɗaki ko da zamansa sai kawai tunanin ladidi ya ziyarce shi fuskarta da kuma murmushinta ya dawo masa cikin idanuwansa a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba ladidi da shamsu sun sake haɗuwa bayan kwana biyu da rabuwarsu ranar cikon kwana na uku shamsu yana zaune a ɗaki yana karanta jarida sai kawai ya tuno da ladidi don haka sai ya yanke shawara yau zai je gidansu domin su sake ganawa a karo na biyu duk da sallar mangariba shamsu ya yi shirin shi tsaf ya sanya ƙananan kaya ya yi alwala ya fito waje ya zauna yana jira a yi kiran sallar mangariba ya isa masallaci bayan ya fito daga sallar mangariba a masallaci shamsu ya koma ɗaki ya saka wani daddaɗan turare mai kamshi sannan ya fito ya kulle ɗakinsa ya nufi unguwar su ladidi ladidi tana tare da wata ƙawarta mashkura suna tattaunawa bayan sun yi sallar magariba tare da yake tun biyar da rabi mashkura ta zo gidan suna tare hirarrakin makaranta suke yi da kuma wata mu'amalar su mai abin dariya suna cikin hirar sai ga yaron makwabta ya shigo yana sallama suka amsa ita da mashkura ladidi ta kalli yaron wanda gida biyu ne a tsakaninsu ta kuma san yaron ta ce masa aminu wa ya aiko ka ya ce wani ne a kofar gida ya ce yana kiranki sunan shi wai shamsu ladidi ta zuba wa aminu ido alamar tana son tuno mai sunan Can sai ta yi murmushi alamar ta tuno. Je ka ce ya ɗan yi haƙuri gane na fitowa abin da ladidi ta ce kenan. To Aminu ya amsa tare da juyawa da sauri ya koma ƙofar gida don ya sanar da Shamsu saƙon ladidi. Shamsu yana tsaye a ƙofar gidan duk kamshin turaren jikinsa ya da wuri sai Aminu ya fito ya sanar da shi zuwan ladidi. Don farin ciki har kuɗi Shamsu ya baiwa Aminu. Aminu ya karɓa cikin murna ya yi godiya ya tafi ba a daɗe ba sai ladidi ta fito sanye da doguwar riga kuma ta lulluɓe kyalle a jikinta duk da cewa ta sako turare mai kamshi amma sai ya zama kamar bata saba don kuwa kamshin turaren jikin shamsu ne ya danne nata tana murmushi cikin hasken farin kwallon tarkin gidan wani attajiri da ke layinsu sai murmushin nata ya ƙayatar da shamsu ainu a take shi ma ya sakar mata nasa murmushin don ya nuna mata ta yi masa kyau da ƙayataccen murmushinta Ladidi ta yi sallama sannan ta tsaya ta gefensa tana mai kallonsa. Ranki shi daɗe, Allah dai ya sa ba tuwo kike ci ba na katse ki. Ko da ya faɗi haka sai Ladidi ta yi dariya a'a ni ban ma kai ga cin abincin dare ba amma yaya akai ka san ina cin tuwo. Shamsu ya murmushi masu kuɗi ma suke cin tuwo bare mu talakawa au sori fa ashe fike ba talaka bace don Allah ya haƙuri duk yana mata wasa ne don ya samu ya jawo ra'ayinta a kansa. ta yadda zai samu soyayyarta ba wahala ta ce ai ba ka yi kuskure ba ni ai ban yi kama da mai kuɗi ba kana dai habaici ne kila don kaga gidanmu ginin ƙasa in ji ladidi shamsu ya ce rufamu min asiri to su da maka na yi afuwan ya gida ya bayan rabuwa ya tambaye ta a ƙoƙarinsa na gani ya kauda waccar maganar alhamdulillahi ya ka je gida lafiya kalau sai kuma kin san me tunaninki ya hana ni sakat in ji shamsu ladidi ta yi murmushi ta tambaye shi da gaske wallahi har zuci ba karya nake ba shamsu ya tabbatar mata da haka ta ce mm, na yarda suka yi shiru kaɗan sannan shamsu ya ci gaba da magana ladidi tana sauraron sa daga lokacin da muka rabu zuwa yau kullum sai na yi tunaninki sau ba adadi na matuƙar zurfafa a cikin kogin son kiradidi sai dai ina tsoro tare da fargaban abin da zai biyo baya idan har kika sanar da ni cewa kin mallaka wa wani soyayyarki a baya. Ladidi ta yi shiru kanta a duke tana kallon kafafunta. Can sai ta ɗago kai saboda jin Shamsu ya yi shiru. Suka haɗa idanu suka yi wa juna murmushi. Ladidi ta numfasa a hankali ta ce masa Shamsu kenan ku maza kukan faɗi duk wata kalma ko in ce kukan yi duk wani abu da zai ja hankalin ya mace don ta aminta da soyayyar amma kuna da wuyan sha'ani. Shamsu ya yi dariya. Uhm, Ladidi kenan. Ni kuwa zan nuna miki ko a cikin mazan ma ni na daban ne domin kuwa ba na jin yadda lokaci guda son ki ya kama ni zan iya miki halin da kuke kiran maza na da shi ki rabu da duk wata taraba da wasu wasi, ki amince ki karbi soyayyata da na taya na kuma sallama ba za ki hawayen da kike tunanin soyayya na haifar wa 'ya'ya mata ba Ladiji ta yi fari da idanu sannan ta dubi Shamsu cikin murmushi mai ƙayatarwa. Tun kafin ka zo na damu da zuwanka. Tun ranar da muka haɗu, da muka rabu sai na saka ka a raina kuma na tabbatar ina son ka. Nan da nan wani farin ciki ya kama shansu a cikin zuciya. Sai ya je yana farin ciki da ba zai iya misalta shi ba. ya ce na gode da amincewarki ladidi ta yi murmushi ta ce ni ya fi cancanta da na yi maka godiya ya ce saboda me kika faɗi haka ladidi ta ce saboda kai ka nuna min soyayyarka gare ni da farko ladidi ta ce saboda kai ka nuna soyayyarka gare ni da farko kuma ka yi tattaki har zuwa gidanmu ka iske ni don haka na yi farin ciki da wannan shamsu ya numfasa ya ce mata don kin cancanta a yi miki haka ne ke mace ce mai nutsuwa kyau da saurin shiga ran mutum in ji shamsu mhm. kada ka ci gaba da koda ni shamsu don kar ka sa na fara yi wa 'yan mata 'yan uwana ɗaukar kai bayan na san ba wani kyau gare ni ba shamsu ya ce tab ejan eh, ni dai ban faɗa ba amma duk wanda ya ce ke ba kyakkyawa ba ce ai zagin ki yake Ladidi ta yi dariya to na gode suka rabu lokacin da aka kira sallar isha shamsu ya tafi ita ma ta shiga gida Nan shi ne ƙarshen babi na biyu a cikin wannan littafi na hawayensu Ku biyo mu a babi na uku domin jin yadda ta wakana soyayyar Shamsu da Ladidi. Kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.